faru wato magungunan da ka rika ba shi shanye shi kai ka asirce shi sai yadda kai da cikin da har shi kana ɗaukar suturarsa kana sakawa ba tare da sanin mu yan uwansa ba na jini ka duba kayansa ne ba a jikinka kuma iri ɗaya ne da na wanda aka yi kuma titi naga kana daga titi naga ka fito shikenan ina saka a rika nuna ni kana almajirin gidanmu to ya yake so ki to ya ya ya zan yi sai na yi haƙuri Allah ya to yaya ni yanzu ɗari biyar ɗin nan ma wallahi ƙoƙarin nake ta yin san yadda zan yi inda maka da abinka tunda da yaƙi yadda dai idan sana'a gawayin zan yi in dai ba kuma jarin gawayin zan yi da ita yanzu saboda Allah da farin ki da komai kin kika koma sana'a gawayi ai ganin ki zai kamar mai rinin shuni sai a ajiye zancen ne gida <laughs> soyi ba a'a jamila <laughs> sorry da Allah jamila jamila <laughs> kaga eh, ni ba eh, sunana eh. jamila ba ya daga fitowa ta sai kai maza ka ajiye waya au cikin ɗakin ma ya fi ƙarfin kai waya a ciki sai ka fito waje to ai wato jaru shi sha'ani na cikin gida a yi shi a gida sha'ani na wata kuma sai a fito waje a yi kaga duk wata kitumimiya na san kana haɗa ta idan na riga na fuskanci cewar akwai wani abu da kake haɗawa a waje hmm, sajan garzali wallahi tallahi za ka ga yadda za mu yi da kai a cikin gidan nan. fi sabilillahi ki burgita mutum a ringa yin sallama ba na jin daɗin irin wannan abin na kiraliya habaraliya ni dai abin arziki bai karbe ni ba alhaji jallo raban da in ga kayi kyau tun ranar da nake amarya a gidan nan mm, masha Allah ka yanzu shi kenan mutum ba zai yaba mijinsa ba kina nufin dai na kyau kina a'a kai masha Allah tabarakallah yau wace rana raliya an yaba ni to an yi dai abin kai tsari da kuma. na ji daɗi da Allah ya sa kika gani da kanki kace na kyau ha anya ko ba wani guri zaka je kai gaskiya da wani abun a ƙasa ina a sama yake raliya ba na so kake dinga yin irin wannan idan wace miki ne zan abin da dama wani guri zan mana mutum da idan ya riga ya yi abin arziki sai a yaba masa ko muka zo mu zauna mu sha mu in ce miki me saboda kin faɗi ɗaya yau mai kyau shikenan sai yanzu na kuma in kan taro min wata gaba ɗaya ta warki zamin lissafi in rasa inda inda yake min ciwo to ba zai yi ba wallahi ya ni raina ba zai ɓaci ba na yi alkawari yau Allah yadda babu abin da zai ɓata min rai haka ma yanzu ma aka shirin kin kumbura eh, sai ka ce sabo saniya ba zai yiwu ba me yake so ki gaya min ni fita zan yi yawwa yaya na sami yaya na gaya masa na ce gashi ka ce kai ba za a yi amfani da kanin zarkan ka ba ko za a yi komai a gidan ka ce ka in je hayaki waye a bata maka gida saboda haka ya ice to kawai in gode ma da. Ya ya saman ne ba miki dari. Eh wallahi kuma yau ba azumi. Ni ko irin kauna ya aske. ke? Ba na azumi. Mun tari, me kake so ka gaya mini? Na fara tattara inawa inawa ne na dan fara rage kaya domin na son zan tashi. Wannan ma kayan ka ne. Haba mun tari. Laifi ne maka da zaka tashi? Ko daya. Dan mun tari. Bai kamaci ka ka faɗi wannan magana ba. ni ba ni ne maka laifin nan ba yar uwata ce taimaka ya kamata a ce ba ni ka duba kai wannan hukuncin ba haka ne kai hukunci ba na son zama sirrin da zan hada ka da yar uwanka amma gaskiya mun tari dan mun tari ban ji daɗin tashin ka ba kaga gidan nan na riga na saba da kai in ka tafiya zan yi ai ba mu rabu ba saboda yanzu ina wannan abokin nawa da muka zo da shi nan yayi mun hanya a kamfanin BF Suma to zan fara sai musu da magunguna eh. ni ma yanzu na fara ɗaukar training kuma kwanan nan zan koma can dinga sayar da magunguna kuma nan gaba ma zan dinga samun albashi ta abin nan to wai sai an tambaye ka mana mantari kana tunanin kana nufin maganin nan ana samun kuɗi da shi ne sosai ma kuwa tunda in kana sai musu da magani har biyan kama albashi suke to in ya za a yi kenan ka kai ni kana bukata ai wannan ba matsala dama ai ana ana bukatun matasa a cikin harka sai ka zo mu je ka sai form ka cike nan kai ma ka zama member gidan su zuwai zan je in kai mata kuɗinta naira saba'in inda na ranta in je in kai mata ta na gaji da wannan cin mutunci da kullum take yi min akan naira saba'in nan me ya haka kawai bata fi ƙarfin arziki na bata dinga min irin haka zuwan ki gidan su zuwai ba ta taso ba ba haka muka yi da ke ba yawa mm, yana wani wani abun nan ah! dan kawai wangen za samu 500 da can ki kafafan mana saboda kin samu 500 shi na kike to wani wani cika kina ni ba tsaya wani zaki biya 70 to dama yanda muka yi da ke da zarar kin samu kuɗin da zaki bata ni za a bawa in je in kai mata har gidansu kafa da kafa kuma in je in bata hakuri a'a wallahi ba zai yi ba ba na san mutum in ga zakiyo zawarawa ne zan ma na sani Aha. Wannan kwalliyar da kai. Radiya. Aha. Zargi na kike yi? To wai tsaya, wai in tambaye ki, ke ba aure aka aure ki? Da ma kike magana wani gunin zuwa waya da sauransu, ke karfa ki bata min refaraliya, in fare na fa baci bana tun batsan nan kukula, sai in zaburo guda uku in ringitso sun kasu cikin gidan a zuwa zauna da su gaba ki dinga yanda za yi. Eh, to sai me a cikin gidan nan? Ko um, azumi ne dai za a yi babu abinci. To sai me? A'a. Ni da son samu na ma ni da gaba ma <laughs> ne suka kawo ukun. sai ku zube kawai shikenan ya fi sauki kinga ba za ki bata mare ba ni na san inda zan yi ba zan daka ta taki ba ni kin gauta ta assalamu alaikum kai da Allah wallahi alƙalin kowa Allah wallahi wa isan inda zaka tafi kana nan ka ajiye ni a gida kawai shikenan hmm, shikenan duk abin da mutum zai yi akwai Allah Allah ya saka mai. thank you guruza sai tsire a sai tsire a sai nama a sai nama garis guruza garis guruza a sai nama a sai kayya aka yi ne garis guruza garis guruza garis guruza ba kwandole eh kun fi kyau daga nesa garis guruza kalla kalla kalla kalla ne naman yan garus garis garus guruza tun ba yanzu ba ina ta neman kalungu da sako na me me kana rasa haba kai kaga saurara mana kamar ya kana wani nema na kamar wani kuɗi garzu zatsuwa ne a taimaka mun taimako na zo nema taimako kuma eh. wai kai tsaya eh. ba ka jin tsoron shigowa nan wajen nan wajen <laughs> to menene na shigo nan me dan ka shigo nan ka tafi mutanen mu fa nake jiye ma fa su bubbuge ka su sumar da kai su cinye nama to ni banda abun ka garin guruza in aka buge na ana aka karba ai na san taki ne zubawa ne ka na san wata rana zan fanshe har ka kuma zo shiga garin guruza a san yadda za a yi da ni saboda na samu labari a gun na matse ka gane ko ya bude mun komai wurin wa na matse wai daman wannan gayan da ne mai honin eh. akan cewa kai ya gaya wa kowa eh. sai da ya faɗa wani a to banda abun ka garin da wannan harkar ni ai ni daidai mu wallahi daidai ma kai ko eh, to ai magana ta gaskiya hatta ne fa zan fasa me fa ciki fa <laughs> to wannan ne kai da shi amma ni dai Allah tunda Allah ya sa na ji harkar nan garus guruza a taimaka min ni fa taimaka min za a yi don wallahi yanzu wahala nake sha a harkar nan kana ganin yanzu tun ina gasawa yanzu na kulun ma babu kai jarin ma ya riga ya karye saboda mutane suna taimar dugu wannan ya ci wannan eh ai eh baka ga kowa a waje da za ba wanda na gani to yanzu me yake tafa da kai yanzu kalla kana ganin yanzu dan ma nake sayarwa shi ma tallau nake daukowa so nake a zo a shigar da ni harkar nan a bani wuyi wannan ni ma in tallata tunda ya ce mun ana samun kuɗi a harkar nan a bani ni ma in je in sayar da ita in samu abin da zan samu oh kana nufin a baka kila eh, kila okay bayan wuyi din ma akwai wata kila ma a bani hada mun da ita ka ji ai wa alaikum assalam wa sanu da yaja ina kwana lafiya kala ina gajiya ba gajiya a du Allah ya min afuwa wato kwatanci aka yi min na wannan gidan to kuma eh, ban sani ba ni kuma na samu na shigo to kuma sai da na shigo din yanzu sai na gane cewar eh, ba inda nake nema din bane amma du Allah ya min afuwa kun ga ni gade gade a falon gidanku du Allah ya min afuwa dan Allah ya fi min ba wai halina bane kar a yi min wata fasara ta daban do Allah ya hakuri yi hakuri do Allah ai ko gidan ne ba kai bane Alhaji Jallo eh ni ne Alhaji Jallo to in dai kai ne ai gidan ne ba bata kai ba na yi dai mamaki yanda na jikin ce ni ne Alhaji Jallo to amma kuma ban yi mamaki ba tunda dai ni dan kasuwa ne da alama watakila kin taba zuwa kantina kin yi siyayya shi sa kika gane ni to amma fa ba wannan ne abin duba ba hajiya wato ni da kika gani akwai wata baiwar Allah wato wa ita zuwai a gidan Alhaji Dingazimi to ita ce muka dan yi magagganu da ita kuma har ta gaya min cewar zan zo nan gidan da yake da gidansa nake zuwa to kuma sai ta nuna min saboda yan wasu dalilai sai ta ce suna da wani gidan a ita wannan unguwar don haka sai ta kwatanto min ta ce da na zo yau Allah yadda za mu haɗu don kusan yau kwana uku kenan take gaya min zo din to kuma kin ga gashi da na zo gashin na ga tabbas ba inda ta gaya min din bane to ai mun afuwa do Allah <laughs> kar ka damu kanka ai in ba zuwai ai ga zuwai to me yana ka damu baka da sauran matsala ba ka saki jikinka kawai a ke ka ce ya sunan suna na suwai ba amma an fi sani na da suwai suwai to ikon Allah to ajiya <laughs> hajiya suwai ko suwai eh to suwai hajiya suwai kina nufin dai yanzu tun daga ki eh, za ki shige gaba akan jagorancin abin da ya shafi maganar auren kenan kin san da ita zuwai din ai magana ce muke ta za a yi aure kuma dai auren dai irin dai kin san dai na san dai ina da sana'a to amma dai gidan ku ai ba ba karamin gida bane ko ba haka ba ka gida ne da za a taimaka sai yanzu na gane a shi wato nan ɗin an turo ne dan zo mu haɗu da ke da a ɗan shige min gaba akan wasu al'amuran ko a ai ina ga labarin duk tattaunawan da kuka yi da ita amma abin da nake so kawai ka manta da zuwa yanzu ba ga suwai ba ka saki cikin ka mana ka riga ka san a gidan nan ni ce yar gaban goshin alhaji kuma ni ake ji da ni ni ce shalilan gidan nan to me damuwanka tun daga suwai kuma sannan in na baka akwai irin mutanenmu da zan nuna maka kana ganin mutum eh, ka san dan hannu ne da yi mu haka za ka yi mi haka kalla kalla bari ma nuna ma san can ka ganta ko ka ganta ko eh, ka ganta ko yanzu wannan duk guda daya kuna sai da ita naira ɗari ɗari ɗari ɗari kuma sannan daɗin daɗa in na baka ta dubu biyu kana da ribar ɗari biyar eh eh ribar ɗari biyar kai yanzu garis guruza kun san da harkar nan ai wannan nama na isan ɗauko naman dubu biyu in sai da shi in samu ɗari biyar haba garas guruza kun san da harkar nan tun wuri ba za ku gaya mana ba ai ba haba kalla ai bai kamata ba wallahi kaga sai na fasha fai <laughs> kyale ka kaje ka gaba da sai da namun ya guri oga ya guri oga ya guri ya guri kwantar da hankalin ka kalla Allah ya ja eh. ka gama kuɗi to a bani in je in sayar yawwa ga irin su amma fa eh. kada ka zuba su aljihu ko a wani gun ka cire hular ka ka to an gama an gama iya wannan zan tafi da ita ya za a yi na baka wannan kalla ni da nake son ka da arziki yanzu shiga zami mu eh. ɗebo masu da yawa in baka kuma akwai akwai karatunta eh. wanda kada ka ce mutum wiwi lokaci daya eh. ya gane ana ce mata taba ana ce mata kila in za ka ba mutum ka ce a baka kaya kai ya tunanin kan tunkwani sai ga sai kalla kalla ko mu shiga ba kowa oga ba kowa ga har zuru zaman amma fa kai ma fa shedin da ne wancan bakinka ni ni ba ka bi wallahi tallahi kalla hmm. zan iya fata ma ciki zo mu je ka biyo ni fa to mu je soy kina nufin in bar zuwai kenan in karbi soy? Eh mana, ai abin da nake nufi kenan. don kasan in har ni ka karba zan iya canja ka kuma baka da sauran matsala ko damuwa a hajiya suwai ana da labarin wai alhaji jallo kuwa kin san ni kuwa a sosai mamana in so ka kuma zan canja ka kai dai kawai ka saki jikinka da ni ka daina wani ɗari-ɗari kana baya-baya kawai abin da nake so kenan a suwai karɓa zan yi eh tunda dai ana so na ai sai abin nan ni ai gaba ɗaya ban san cewa alhaji jallo na da farin jini ba sai irin waɗannan lokutan <laughs> yanzu dai gashi kuma yadda za mu dinga waya kenan da ni da kai duk bayan minti biyu saboda ba na so ban dinga jin muryanka ba fa na tanaje ta da tun kafin ka zo minti biyu minti biyu a suwai akwai fa akwai cin abinci kuma zan koma gida akwai barazana idan za a rika kira na duk bayan minti biyu za a samu matsala ah, maganin sallah dai dole na ma saboda sallah gaba take da komai amma maganin cin abinci ba wannan kawai so nake in dinga jin muryanka a ko da wani lokaci abin da nake so kawai kenan wato hajiya soyi da zafin ki kika zo Allahu akbar kabira na karba <laughs> zan hadiye insha Allah Allahu akbar kabira to shikenan haji suwai ba matsala tun daga wannan din tun da ke dama kin san lambar da take ciki a ni ko na sani to za a riga kira na kenan sai sai in sai in abin nan to shikenan ba komai Allah ya saka da alheri eh Allah ya saka da alheri amma fa dai yanzu ji nake kamar mafarki nake ba magana mafarki bane fa a zahiri ne kawai ka saki jikinka zan canja ka zan maka komai ya fi ma abin da zuwa din za ta maka ni fa suwai ce me damuwanka ma ka da sauran matsala tun da kana tare da ni Allahu akbar <laughs> to shi ke daji a suwai na gode Allah saka da alheri da zan kuma saki jikin kin san yanzu dole akwai bakunta a to ni ba na son bakunta ne ka saki ka kawai to a maganan bakunta to shi kenan za mu karasa tattaunawa kenan tun daga waya tun daga waya alhamdulillah insha Allah godiya nake yanzu <laughs> to wallahi to insha Allah assalamu alaikum je mana ai maganin abu ne kawai ka a fara amma tunda an fara ai kawai sai an kare shi je mana eh yanzu ya za a yi kenan ina za mu haɗe da kai da anjima ok ba da Ayya aka yi ne. Karda, karda. Wani wallahi nama ne ka gan shi nan ɗanye ne ba ana so in kwana da shi wallahi shi yasa nake so ka zo ka raba ni da shi zan ma arha wallahi kai Allah tsayar Allah ni za ka kawo nama nan kai ni kaga na kama da mai siyan nama har wani za ka kawo min nama nan in na sai naman wa zan kai wa ya dafa kuma ana wannan yanayin to akwai akwai marijuana marijuana ba kalla wani ka ce ka gane ne to kai duk garin nan waye bai san kalla mai namun yan gayuwa ke kai ma dama kana yin kana taba harkan nan ne to yaushe ka koma harkan nan ai ma ina yin ta da naman muke ba saja akwai kaya a ƙasa gaskiya yanzu dan bani guda hudu mu ne kuma kaga wannan naga daurin naga ko dan kamar kai bako ne naga kai dauri mai kyau wannan gaskiya ne yayi sosai wallahi shi ne ai ne ai an shi lissafin nan da aka yi ne to daga yanzu idan ka ɗauko ka rinka shigowa nan ka kawo wutar da mu ba ma sai mun rinka bibiyar ta ba Allah karda Allah karda sai ka wani kawai <laughs> sai ka gani ba damuwa gaskiya ne sai kawai masu naman nan ashe wasa da suke yi kawai dama ba ga mutum yana sai da abu amma ya ne ba za ni kira wannan hello dagus da aka yi ne kana sa din a na same ta ma na samu guda hudu amma aka samu eh zan zo idan na zo sai mu raba ka ɗau biyu ɗau biyu ba damuwa ba na gangaro areas sani sani saboda allah saboda na yi wa dan mintar magana akan wannan kayan shine yanzu ka je ka karbo kana nufin kenan ina mai bita da kullu dukan kabarin kishiya saboda ya sa kayan ba haka bane anti na karbo ne in ci gaba da sarsu tunda na ga ranki baya so lokacin da na dauki kayan nan na bashi kai ko kana sawa mm-hmm. kana anya ko kana da hankali kana da hankali da tunani sani ɗan manta da zai saka kaya ka karbo ka ci gaba da sawa ai wallahi ta nake ko da su ɗaya ya saka a jikinsa ba za ka iya raba shi a jikinka ba domin sai ka ɗauki wata lalura sai oga Allah wallahi harkar nan fa da ni za a yi ta oga isu dan fara rike mun oga hada mun ah. ka san harkar sai da <laughs> hada mun yi oga ai gaskiya kalla kalla oga guruza oga guruza ki bawa in in kai mata baki zaki je cike da kanki a'a wallahi ba zai yi ba ba na san mutum in ka zakiyo zawarawa ne yanzu ma na sani aha zai sun zai wai zakewa zakewa zakewa in kika ce zakewa eh. to ba da wata ba ta da ba yawa yawa ko hakewa ko zakewa ko shigewa yawa ka san su kiri suke jira wa yake ce ka san su kiri suke jira yanzu nan sai in ji kina magwan da wuce tsaya da yake tsaya